To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji hajiya Balkisu tana ba mu tarihin cewa bayan sallan magariba aka shirya ni za a kai ni gidan miji bayan an gama shirya nan aka kai ni wajen yi min fada ta ce in zauna lafiya da miji na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 idan aka yi min iskanci ina jin sani dai ban ce da shi uffan ba tuna ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ai kuwa a ranar na san na zo duniya don ko yaya hashim ya ban wahala sosai gari na wayewa har wajen karfe goma na safe bai farka daga bacci ba ina falo a zaune fito yana miƙa ya kalle ne ya ce amarya mai ɗan ƙoƙo karki mu yadda ni shashasha ko ki ce ban san halin da kike ciki ba na ga alamar ciki gare ki shine aka samu aka lanjara min ki to ba yadda zan yi ba ki haifi saboda haka ki je na sake ki saki biyu ina jin abin da yaya hashim ya faɗa na miƙe tsaye na ce masa wallahi tallahi ni ba yar iska ba ce ban san kowa ba sai kai kai kai min ciki kar ka manta wannan ranar da ka keta min rigan mutunci na tun daga wannan lokacin na samu ciki sawa ya daka min ya ce ban yadda ba yanzu zan je na faɗa wa baba abin da ya faru don na san abba bai san kina ɗauke da ciki da ya sani ba zai haɗa ni aure da ke ba kafin da kuma yin magana sai ya fice ya tafi gida ya faɗa wa babu ƙarya da gaskiya halima kuwa har da daɗa zugawa wai daman yawo na nake yi ne da muktar wajensa nake zuwa hankalin babu ya tashi ya rasa inda zai sa kansa babai kira umma ya faɗa mata halin da nake ciki saboda bakin ciki umma da ta ji abin da na yi kasa magana ta yi ta yi shiru ana cikin wannan hali sai gani na shiga gidan ina kuka a tsakar gida na tadda su gaba su. babu fa yadda kamun tsawa ya ce kan na sake na ƙara karaso inda suke in fice in bar masa gidansa ya kore ni na je na nemi wani uba ba shi ba ina jin abin da babu ya faɗa na sa kuka na durƙusa a gabansa na ce wallahi baba ba cikin shege na yi ba yaya hashim ne man cikin kafin babu ya yi min magana halima ta kama salati ta ce ke balki suke ji tsoron Allah sharin da zaki yi wa Hashim kenan bayan an san irin watsewar da kuke yi ke da Muktar waye bai san ki da Muktar ba ina jin abin da ta faɗa na ce mata Halima ki ji tsoron Allah ke ma fa kina da 'ya'yan mai baya baya yankan kauna ke ma haka za a yi wa naki 'ya'yan ta ce kin ji ni da mara kunyar yarinya ni kike faɗa wannan maganar Baba ya ce rabu da ita zan yi maganin su yanzu. Sai baba ya kira sunan ummata ya ce Fatima da ke da yarki ku bar min gidan nan. Umma bata kuma yin magana ba ta ce masa to. Ina jin abin da ya faɗa na sa kuka na ce ba ba kai haƙuri ka kyale umma ni za ka kora umma ba ta yi maka laifi ba. Baba ya ce da ni idan na kuma yin magana sai ya karere ni. na yi shiru kuma ta shiga ɗaki ta ɗauko hijabi ɗinta ta sa ta fita ta kama hannuna ta ce in taho mu tafi na bi umarnin umma muka kama hanya sai gidan kawunta baya gida matar kawun tana da kirki Mu ta faɗa mata abin da ya faru ta tausaya mana sosai akwai wani ɗaki babu kowa a ciki aka share mana aka gyara mana muka shiga ɗakin ni da umma ba mun zauna umma ta kalle ni ta ce balkisu yanzu duk tarbiyyar da na baki ta zama ta banza da yofi kullum gargaɗinki nake yi akan karki janyo mana abun kunya sai da kika bata mana suna balkisu so kike yi baƙin cikin abin da kika janyo mana ya kashe ni umma tana faɗin maganar tana kuka na naga ya kamata dole in faɗa mata gaskiya da kwace labarin abin da ya faru da ni tun farko ban ɓoye mata komai ba na sanar da ita mace mamaki ta ce me yasa tun a ranar baki sanar da ni ba na ce gudun halin da za ki shiga shi yasa nake faɗa miki na san da na faɗa miki a lokacin allah kaɗai ya san halin da za ki faɗa umma ki yi haƙuri idan har muna da haƙi allah zai yi mana sakayya mata ce ai shi kenan yanzu sakamakon abin da na yi wa hashim kenan to ba komai na gode kuma ta yi shiru ba ta koma magana ba to bayan sallah zahar kawun umma ya dawo aka faɗa masa abin da ya faru ya ce ba komai zai je wajen baba su yi magana na roƙi umma na ce don allah ta banne in koma gidan baba abdullahi na zauna a can mata kalle ni da sauri ta ce ban ji abin da babana ya ce min ba ya ce ko gidan dan uwansa kan na sake na je idan ya samu labarin na je gidan wani dan uwansa duk abin da ya mun ni na ja na ce da umma ba komai na san baba abdullahi ba zai bari baba ya kore ni a gidansa ba mata ce to shi kenan na koma gidan baba abdullahi na faɗa masa komai ban ɓoye masa wani abu ba hankalinsa ya tashi sosai da ya ji abin da ya hashim ya yi mun wai kuma babu ya kore mu da ni da umma don takaici ma bai je wajen babu ya masa magana ba ya kyale shi cikin ransa kuma sai ya ɗauki alkawarin sai ya yi maganin yaya hashim ya sa yayin yaya hashim suka yi wa hashim dabara suka kawo shi gidan suna shigowa gidan suka sa shi a ɗaki babu ya ba su umarni ya ce su yi ta dukansa mutum uku gaba ɗayansu suka haɗu a kansa suka dinga dukan yaya hashim su kansu ransu a ɓace yake saboda abin da suka ji yayi idan su ya rufe dukansa kawai suke yi ina jin kukansa duk da irin baƙin cikin da ya ƙulla min sai da na tausaya masa ya ban tausayi don duka suke masa ba ta wasa ba abin ma da ya ban mamaki ana cikin dukan yaya hashin kamar wani ya je ya faɗa wa baba sai gashi ya shigo gidan kamar an je fosa. ya ce da su su bude kofar suka bude babai kalli ya hashim ya ga yadda suka yi masa jina-jina da kirikinin shi ya kalli baba abdullahi ya ce masa ya gode Kofan baba abdullahi bai ce da shi ba babana ya cicibe ya hashim ya sa shi a mota suka tafi asibiti sai da aka kwantar da shi a asibiti sati biyu hakika ya hashim ya ji jiki sosai ya rame sosai bayan sun fito daga asibitin da safe muna zaune a tsakar gida ni da matar baba abdullahi sai ganin baba muka ya shigo gidan a fusace gashi baba abdullahi baya nan ina ganin sa na miƙe tsaye na firgita baba ya ce da ni ba na ce da ke karki sake ki je gidan wani dan uwana ba ki fice ki tafi duk inda za ki je tun da yawon duniya kike so ki je ki yawon duniyar na fashe da kuka ina ba shi haƙuri baba don allah ka bar ni kar ka kore ni idan ka kore ni ina zan jefa kaina kuma ina zan zauna baba ya ce oho duk inda za ki je ki je matar baba abdullah ta fashe da kuka tana ba shi haƙuri ko kallonta bai ba ya ce sai na bar gidan na ɗauko hijab ɗina na sa na tafi ina tafi ina kuka ina tunanin inda zan nufa sai na tunanin in tafi gidan kawun umma in je in sanar mata abin da ya faru kawu baya nan sai matarsa ba mun gaisa na tambaye ta ina umma ta ce umma ba ta da lafiya sun tafi asibiti ita da babba ta tambaye ta asibitin da suka tafi ta ce min ai kasar waje aka fita da umma na kalle ta da sauri na ce me ya me ta ta ce umma ta sa damuwa a kan abin da ya same ki ta kamu da lalurar kwakwalwa ina jin abin da ta faɗa gabana yanki ya faɗi na ce ummantawa kadda yake ce umma ta kamu da ciwon taɓin hankali ta ce kwantar da hankalinki ummanki ba ta in um, ba ta um, ba ta magana idan ta zauna a waje ɗaya ba ta cewa komai shi yasa aka kai ta asibiti aka ce sai dai a fita da ita ƙasar waje babba shi ya ɗauki nauyin komai yau kwanan su biyar da tafiya da fashe da kuka ta yi ta rarrashi na ta ce addu'a zan yi mata in allah yadda za ta warke na yi kuka sosai da na ji halin da umma ta shiga umma ta ce kaɗai ta rigimin a duniya nake ganinta nake jin daɗi to ga abin da ya samu ummata ban faɗa mata baba ya kore ni ba na yi mata sallama na tafi ban wuce ko ina ba sai gidanmu na isa na yi sa'a na samu yaya hashim a ƙofar gida yana zaune a kan benci shi da abokansa suna hira na ji daɗin ganinsu da na yi a waje na isa wajensu na tsaya a gabansu abokin ya hashim ya ce min ke kuma lafiya za ki zo wajen mu ki tsaya ko sallama babu cikin masifa na ce da su an ƙi muku sallamar ba irin ku ya kamata a yi wa sallama ba mutanen arziki waɗanda suka san darajar kansu da ciwon kansu su ake yi wa sallama ba irin ku ba sai ya hashim ya kalle ni ya ce da dariya ya ce rabu da ita ba balle kanta ya ɗauki zafi da yawa shi yasa take neman wanda za ta huce a kansa saboda haka kije kije da abin da ya dame ki mu kin gan mu nan ba mu da matsala ko kaɗan a tare da mu magana da ya hashin ya faɗa ta kular da ni na fusata na dinga maka musu bakar magana ya son raina baballe ce kai hashim yanzu kana ji tana faɗa mana magana kuma mu tsaya muna kallonta mun kasa ce mata komai hashim ke ce da dariya ce rabu da ita ka san an ce idan mutum ya gadon hauka to komai hankalinsa sai ya taba haukar wani lokaci kaga dole ta gaji mahaifiyarta don na samu labarin ta samu taɓin hankali to ina ga abin da ya samu uwar shi ya same ta sai na kalle shi a fusace na ce masa kai manafuki algungubi da kake magana hauka ai duk wanda ya ganka ya ga mahaukaci dabba kawai maimakon su ji ciwon magana da na faɗa masa sai suka mai da ni mahaukaciya na ji haushi sosai na ce masa ka tsaye da dariya haukanka da kake yi don ka ji abin da zan ce maka ka bar ganin kayan min ciki ka wulakanta ni ka jefa ni cikin bakin ciki ka sani kanka ka yi wa ba ni ba insha Allah abin da nake dauke da shi sai ya daukan min fansar abin da ka yi min ko mace ko namiji na haifa ya Allah ya Ubangiji kana jina kana ganin abin da ya faru da ni kaga abin da wannan bawan ya yi min to Allah kai mun min sakayya cikin gaggawa ina gama faɗin wannan maganan na tafi na bas a nan wajen a tsaye suna ta yi mun dariya to haka na kama hanya ina tafiya ban san inda zan nufa ba hankali na a tashi yake ina cikin tafiya sai ni ji an dake ni na yi sama na dawo ƙasa na faɗo tun daga lokacin ban koma sanin halin da nake ciki ba ashe mota ce ta kaɗe ni wasu mutane suka fito cikin motar da sauri da farar jallabiya a jikinsu motar baka ce suka ɗauke ni suka sa ni a cikin motar har da wata mace suke suka tafi da ni Bilkisu tana kwance a gado bata san a duniyar da take ciki ba yau kwananta biyu kenan asibiti. A hankali ta fara motsi da hannunta sannan ta bude idonta a hankali ta fara kalle-kalle. Ɗakin da take ciki mai kyau ne ya sha gyara kallo ɗaya za ka yi wa ɗakin ka san ana kula da shi. Cikin bangon ɗakin an kafe hoton shugaban ƙasa ga wasu kujeru masu kyau da aka saka a cikin ɗakin guda shida. kujerun suna manna a jikin bangon ɗakin Ba ka jin matsin komai a ɗakin sai ƙarar esin da take ciki gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki sanyi hankalin balkisu ya dawo jikinta nan fita ta tashi da sauri ta zauna a kan gadon tana zara ido hakika idan ba ta manta ba tafiya take yi a hanya ita kadai sai ta ji wani abu ya da ke ta to tun daga wannan lokacin ba ta koma sanin inda hankalinta yake ba sai yanzu da ta farfado bata san abin da ya faru da ita ba balkisu ta kuma kallon jikinta ko za ta ga farin likafani ne a jikinta ta duba ta ga atamfa ce a jikin nata ja mai ratsin fari ta kuma kallon kayan jikin nata san bata da irin wannan kayan ta to ina na samu wannan kayan ne balkisu sannan kuma a ina nake nan zuciyarta ta ce mata kika sani ko a gidan yan yankan kai kike da sauri ta ji bakinta yana ambatar inna lillahi wa inna ilaihin raji'un allah ka taimaka wa rayuwata ya allah ka kare baiwarka ba wanda ya isa ya kare ni sai kai allah bilkisu ta kalli bakin kofa ta hango kofar a rufe take ta yi yunkurin tashi ta buɗe kofar ta kama gabanta ta kasa tashi sakamakon nauyin da kafafunta suka yi mata da ƙyar take iya motsa kafar ta kalli kafar da sauri don ta ga abin da ya samu kafarta nan ta ya hango mata bandeji an nannaɗa kafar tata ta ce cikin zuciyarta me ya sami kafar allah gani gare ka nan take hawaye jike fuskarta tana cikin wannan hali ta ji an turo kofar an shigo ɗakin cikin sauri balkisu ta kalli bakin kofar don ta ga wanda zai shigo ɗakin mace da namiji suka shigo namijin yana gaba macen tana biye da shi a bayansa da takardu a hannunta fararen kaya ne a jikinsu gaba ɗayansu namijin yana shigowa ya kama murmushi ita ma macen murmushin take yi masu assalamu